Assalamu alaikum wa rahmatullah, inna lillahi wa inna ilaihi raju'un. Allah ya yi wa fitaccen darakta nan wato Nura Mustapha waye rasuwa a yau inda ya ɗanyi yi faman gajeriyar jinya kuma muna fatan Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya harhamshe shi ya baiwa iyalansa da kuma waɗanda suke da alaƙa da shi haƙurin rashi da mu kanmu abokin aikinmu wanda mutum ne shi gaskiya ah, mai yawan yada addinin musulunci kuma gaskiya an yi rashi ga garimi ba karami ba saboda dukkanin wanda ke ganin fina-finan hausa ko yake ganin shirye-shiryensa zai ga irin gudunmawar da yake ba wa addinin musulunci kuma gaskiya ya samu kyakkyawan zato ga abokanan kasuwancinsa da kuma waɗanda suke alaƙa da shi ta yau da gobe to allah ya ji kansa wannan rashi mun tafka rashi kuma Allah ya gafarta masa ya baiwa dukkanin wanda ke da alaƙa da shi ko wanda yake da kusanci da shi haƙurar rashinsa kuma Allah ya kawo mana wa'anda za su ƙara taimakawa mutane musamman gurin yada addinin musulunci da kuma faɗa abubuwan da ya dace a fina-finan hausa amma mun yi rashi ba ƙarami ba kuma ina amfani da wannan dama a madadina na shugaban hausa tv da kuma page ɗinmu mai suna dariya zalla muna mika saƙon ta'aziyya ga lawan ahmad furodusa na shirin izza so da kuma alinuhu wanda ke da a matsayin shugabansa ko kuma wanda ke shirya masa wani fina-finai muna musu fatan allah ya ba su haƙuri kuma wannan rashi sani cewa dukkanin wani musulmi ya samu wannan rashi saboda mutum ne shi wanda duk fina-finan da zaka gani zaka ga an sako abubuwa na addini wanda zai taimaki mutum ya taimaki addininsa wannan Allah ya sa ya huta kuma Allah ya sa aljanna taimako makomarsa da haka nake cewa Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala